Sashen shirye-shirye na gidan rediyon Sawaba FM ke gabatar da shirin aiki da cikawa. ambaliyar ruwa ta bana ta janye daga garuruwa har ma wasu jama'a suka koma su, ko mai gwamnatin jiha take yi wajen tallafawa manoma kasancewar ruwan ya lalata kayan amfanin gonakinsu mun ɗauki adadi na yawan marabba'in kadada da muke da su hectares a faɗin jihar jigawa waɗanda ruwa ya lalata kuma an sake samun karuwar wasu shine muke kokarin hada jimlar a baya mun samu kusan hekta dubu ɗari da casa'in da wanda ruwa ya lalata yanzu kuma an sake samun ƙarin wasu a yankin malam dori da yankin girka sama da yankin guri so yanzu akalla ana nan ana sake ci gaba da ɗaukan bayanai na adadin gonakin da ruwa da sake lalatawa sai mu sake haɗa adadin mu ga menene adadin da ya kama gaba ɗaya sai kuma mu fitar da tsare-tsare ne yadda za mu taimaka al'umma. a yayin da jihar jigawa ke samun ci gaban ilimin manya ƙarƙashin wannan gwamnati ta mai girma badaru to kowane irin haɗin kai wannan hukuma ta ilimin manyan ke samu daga mai girma gwamna. daga abubuwa daga da agency for mass education ai ba wani kokonto sai ya ce a furu saboda haka mu muna cikin farin ciki kuma muna gaba gaba wajen samun haɗin kai wajen shi mai girma gwamnati ba mu da wata damuwa kuma alhamdulillah sai dai mu godiya a gare shi saboda ga 2015 matakin ilimi a wannan jiha dangane da ilimin manya shine kashi 40 amma yanzu 2020 din nan mun kai kashi 59.30 wanda duk Najeriya ma ya cewa mun zo na biyu ko na uku muna nan kuma dauke da tagaitattun labaran jiha tare da Saifuddin Lawan Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa ta cikin wannan shiri namu na aiki da cikawa wadda fadar gwamnatin jihar Jigawa bisa jagorancin Alhaji Muhammadu Badar Abubakar mai talamis ke daukar nauyin kawo muku shi wadda ni kuma Zalkifil Abdallah da ke shiryawa kuma na gabatar. To madalla kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai mun saurari takaitattun labaran jiha tare da Saifuddin Lawan. Gare ka Saifuddin. Gwamnan jihar Jigawa Muhammadu Badar Abubakar ya buƙaci al'ummar jihar nan da su ƙara bawa hukumomin tsaro goyon baya a ayyukan da suke na dakile ayyukan ta'addanci a jihar nan. kwamishinan gona da albarkatun ruwa alhaji alhassan muhammad ya bayyana hakan a yayin zantawarsa da 'yan jaridu bayan zaman tattaunawar da hukumomin tsaron jihar nan wanda gwamna muhammad badar abubakar ya jagoranta ya bayyana cewa an yi zaman tattaunawar ne sakamakon samun matsalolin masu garkuwa da mutane da 'yan fashi da makami a wasu yankunan da ke jihar nan zaman tattaunawar da aka yi na kimanin awanni biyu ya samu halartar manyan shugabannin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki a fannin tsaro tsaron gwamnatin jihar jigawa tare da haɗin gwiwar hukumar samar da aikin yi ta ƙasa nde ta horas da mata 250 dabarun yin kayayyakin shafe-shafe na mata an horas da mata 200 daga cikinsu da aka zaɓo daga ƙananan hukumomin birnin kudu da ringin da kuma taura yayin da sauran mata hamsin suka fito daga ƙaramar hukumar dutse an ba da horon ne ƙarƙashin shirin bunƙasa sana'o'in mata na hukumar da nufin mayar da mata masu dogaro da kai a jawabinsa shugaban hukumar ta nde a jihar jigawa malam abubakar jamo ya ce an tsara ba da horon ne ga matan karkara domin samun sana'o'in dogaro da kai da nufin samun damar kafa ƙaramar sana'a. A wani labarin kuma makamancin wannan hukumar asusun adashen gata ta kiwon lafiya ta jihar Jigawa ta ce ta yi wa ma'aikata bakwai rijista kawo yanzu. Sakataren zartaswa na hukumar Dr. Nura Ibrahim ya sanar da hakan a cikin shirin rediyo Jigawa. Ya ce karkashin shirin an yi wa mata da 'ya'yan ma'aikatan jiha da na ƙananan hukumomi da kuma malaman makaranta fiye da dubu ɗari da hamsin rijista a faɗin jihar nan. Dr. Nura Ibrahim ya ƙara da cewa jirgin rajistar ma'aikatan yana ƙananan hukumomin mai gatari da silatan karkar da kuma gagarawa kuma su ne ƙananan hukumomi na ƙarshe da ake yi wa rajistar a zagayen farko na aikin rajistar ya ce hukumar tana sa ran kammala aikin rajistar zagaye na farko a ranar sha uku ga watan nan inda suke sa ran yi wa kaso biyu cikin uku na ma'aikatan jihar nan inda ya ba da tabbacin cewar ma'aikatan za su fara amfana da shirin asusun adashen gata na kiwon lafiya a wata mai zuwa. A gaida Saifuddin دي اللون Idan masu sauraro ba su manta ba a cikin shirinmu da ya gabata makonni biyu da suka shuɗe, mun fara kawo muku wata hira ce da muka yi da Alhaji Hamza Muhammad Hadeja kan matakan da gwamnatin jiha ke ɗauka na tallafawa mutanen da ambaliyar ruwa ta bana ta shafe su. A yau shirin zai ɗora ne da bayanin tallafin da gwamnatin jiha za ta ba wa manoman da ambaliyar ruwan ta lalata musu kayan amfanin gona. Amma kafin nan sai ya amsa tambayar da na yi masa kan wata mota ɗaya tilo da ya. ya ce an kawo ta domin ta ce ruwan sha ga al'ummomin da suka koma su bayan janyewar ambaliyar ruwan. hanya wannan mota ba ta yi kaɗan ba duba da cewa ƙananan hukumomi goma sha bakwai ne suka samu wannan matsala ta ambaliyar ruwa kuma ga shi akwai al'ummomi da yawa waɗanda sun bar garuruwansu. to abin da yake faruwa daga lokacin da wannan matsala ta faru umarnin da mai girma gwana muhammad badar abubakar ya bamu shine mu kewaya dukkanin sansani na waɗanda muka ajiye da ya shafi makarantu ko kuma wata gini na gwamnati mu ga cewar inda ake da bukatar ruwa mu gaggauta samar da bohol na ruwa mu gaggauta samar da tuka-tuka wurin da yake da tuka-tuka ta lalace mu gaggauta gyara tuka-tuka domin al'umma samu ruwan sha wurin kuma da yake da matsala ta samar da ruwan ko kuma jama'ar sun yi gun yawa to shine muke amfani da irin wannan motoci musamman a yanzu gabar da muke kai wasu ruwan ya rasu ya janye da ya garirrika sun kasa gaza hakuri su ci gaba da zama a wannan sansani da gwamnati ajiye suna ƙoƙarin komawa mahallinsu musamman wanda suke da irin gidajen da bai rushe ba to in sun koma to ruwan da suka koma a garin ya gurɓata mun yi magana da ma'aikatan ruwa domin a ɗauko bayanai a je a gyara to bayanan ba za su iya ɗaukansa kai tsaye ba sai ta harkar wannan kwamitin da muka yi yanzu wannan kwamitin shi zai ba mu adadin yawan garirrikan da ruwan ya janye da kuma adadin famfunan da suke wannan garirrikan da kuma nau'in gyaran da ake bukata a yi wa wannan garrikan na bangaren ruwa mu kuma sai mu ɗauki wannan bayani sai mu ba wa kwamishinan ruwa shi kuma sai ba jama'ansa sai su tafi kowace rijiya an santa a gari kaza sai a buɗe ta a hure ta da compressor a mata treatment a mata quality analysis na ruwa a tabbatar an tabbatar wannan ruwan mai inganci ne bai da wata matsala da al'umma za su yarda kuma sai a ba su ci gaba shansa to a ɗan wannan tsakanin da tantance adadin ruwan babu babban da ya lalace a garin da kuma buƙatar jama'a suke ta wannan ruwan don ba za mu bar su sha wannan lalatacin ruwan ba shi yasa muka samar da wannan mota ita kuma wannan mota a kullum tana tacewa ruwa lita dubu goma sha tara almost twenty thousand liters per day to ashe ko in za ka samu gari guda biyu ko guda uku wanda mutanen sun koma za ga mutanen ba su da yawan da za su iya shanya wani adadin ruwan da haka in ka tace ruwan za kowa zai fito da containers din za ka shi. zai je ta cika containers ɗinsa daga nan za ta yi moving to the next baya da wannan kuma ilo tana filtaran ruwa tana zuba a tanka muna da tanka mai lita dubu ashirin da biyar guda uku kaga lita dubu ashirin da biyar guda uku lita dubu saba'in da biyar so ya ce in suka yi ba yau suka yi can suka yi can suka yi can suka yi can sauki a kullum orientational basis kuma ha ilo mutane suna da waɗannan boreholes ɗin da muke da su in existing a wannan makarantu ko a wannan sansani da kuma waɗanda suka lalace muka gyara musu da kuma waɗanda babu muka sake tona musu sabi da mun yi sababbi to kaga ba za a samu matsala ta ruwan sha ba har lokacin da za mu gyara dukkan waɗannan waɗanda ruwan ya shiga ya gurɓata ba lalacewa suka yi rijiyoyin amma dai ruwa contaminated ruwa mara kyau ya shiga ciki ya gurbata mai kyan da yake ciki so ta in ka buga zaka ji ruwan yana da wari sakamakon ruwa ya biyo ta makabarta ruwa ya biyo ta bola ga issue na open defecation na yin kashi in bai haya bayan gari duka da ya ibo da komai da ya zuba a cikin rijiya so kaga ba za mu yarda al'umma su wani ruwa domin samu illa ba wanda ya samu ka dauki wani matakai domin kuma ce kawo mana wannan jawabin mu tantance mu kuma ga yadda za mu gyara waɗannan famfuna kan lokaci bisa umarnin gwamna ta yadda al'ummar mu za su koma muhallinsu ba tare da suna da barazana ko ta tsintar kansu a wani yanayi na cuta ba. To yanzu matakan da kuka ɗauka na ƙoƙarin dawo da waɗanda suka bar muhallansu suke ƙoƙarin koma garuruwansu kenan domin tsabtace musu muhallansu hmm. idan har waɗannan mutane suka koma kuma gashi inda a ce komai ya tafi daidai amfanin gona a iya cewa kamar an shigo lokacin kaka ne amfanin gonansu ya tafi sun koma sun zauna babu amfanin gonansu wani matakai kuka ɗauka yanzu To wannan yana ɗaya daga cikin mataki wanda a jiya ma mun zauna a nan ma'aikatar gona ta jihar Jigawa da kuma na aikin gona da kuma dukkanin jami'ai masu ruwa da tsaki a mun ɗauki adadi na yawan murabba'in kadada da muke da su hectares a faɗin jihar jigawa waɗanda ruwa ya lalata kuma an sake samun a ƙaruwar wasu shi ne muke kokarin haɗa jimlar a baya mun samu kusan hekta 198 wanda ruwa ya lalata yanzu kuma an sake samun ƙarin wasu a yankin malam dori da yankin Girka, sama da yankin guri so yanzu akalla ana nan ana sake ci gaba da ɗaukan bayanai na adadin gonakin da ruwa ya sake lalatawa sai mu sake haɗa adadin mu ga menene adadin da ya kama gaba ɗaya sai kuma mu fitar da tsare-tsare na yadda za mu taimaka al'umma wannan kuma taimako bai tsaya a iya gwamnatin jihar jigawa ba saboda ita gwamnatin jihar jigawa dama ta saba da yin wannan duk shekarar duniya duk shekara inda an samu matsalar ambaliyar ruwa to akwai abin da muke cewa residual moisture cropping wato bi na so na tallafawa manoma da abin da ya kamata na input da ya kama da iri taki da chemical da makamantansu ta yadda mutane za su sake maida amfanin gona bisa na so domin samun amfanin da za su yi sustaining ɗin rayuwarsu sakamakon rasa wannan amfanin gona da suke yi so a bana ma a wannan shekara ta dubu ashirin gwamnati a tsaye take haikan kuma tana da kyakkyawar niyya ta ci gaba da tallafa al'umma kan irin wani sha'ani domin a yanzu da muke magana ana ta kokarin tantancewa iri dan wuri kuma iri mai inganci ta yadda za a raba manoma ta yadda manoma za su ce su yi wannan aiki a daga ciki muna da kamar iri na alkama muna da iri na tumati muna da iri na masara muna da iri na kankana akwai iri daban-daban hatta iri na dankalin hausa ma sha Allah gwamnati za ta samar da shi domin a ga cewar an taimakawa matasa da kuma al'umma waɗanda abin ya shafe su ta yadda za a yi noma a samu wadataccen abinci domin kaucewa afkawa damuwa ta karancin abinci a jihar Jigawa. Shi ma mai nuna da wurin ne dankali? Gaskiya yi dankali kwana tamanin ne ya gama sai ka tura shi ka je ka sayar da shi. Sai komai sauƙin yi ma kuma ba shi da wahalar aiki da yawa. Saboda ka shuka shi kamar noma ko ka tara mara ƙasa ka gama da shi. Bayin ma ba za ka ba. yana ce kwana tamanin casa'in ka ko ne za ka yi kawai sai kana iban buhuna kana sai da yawa mafin fiye ka fari ba lokacin ya yi kyau sau to duka akwai abubuwa kuma sace da ya wuce mun kai ziyara da babban ministan gona na tarayyar najeriya muhammad sabon nunu shi ma ya ga yanayin yadda ambaliyar ta lalata rika da gonaki a jihar jigawa kuma ya jajanta kuma ya tabbatar da kuduri na mai girma shugaban kasa muhammadu buhari na tallafawa manoman da suka tsinci kansu a wannan yanayi wajen samar musu ilimi da wuri Ka ga abin da jihar Jigawa za ta yi ga kuma abin da gwamnatin tarayya ita ma ta shirya za ta taimaka ita ma domin ga cewa an haɗa ƙarfi da ƙarfi an taimaki al'umma ta yadda za su mai da wannan shuke-shuke ta yadda za su samu abinci wadatacce domin gudun shiga cikin damuwa ta ƙarancin abinci a Najeriya a jihar Jigawa so kuma ita wannan tsari na ambaliyar ruwa abu ne wanda Allah ne ke kaddara yake zuwa amma dai gwamnati ta tsaya haikan wajen ɗaukan matakai domin a mai girma gwamna ya zai Abuja ya ga mai girma shugaban ƙasa ya yi magana ya kuma fito ya ga ministan ruwa ya ga ministan gona ya ga hukumar nema ya ga a hukuma ta hydrological service agency masu kula da yanayin duba karfin ruwa ya ga hukumar namet duka waɗanda agencies ɗin da abin ya shafe su ya su ya tattauna da su ya kuma nemi taimakon gwamnatin tarayya domin aikin harkar kogi ya fi karfin jihar jigawa dole abu ne wanda yake sai jagoran tarayya ta shigo ciki domin koguna suna karfin gwamnatin tarayya hakan yasa ya nemi ɗokin su domin a tallafe shi ta yadda za a cimma nasara wajen magance wannan matsala. A gaida Hamza Hadeja, a shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Harkar noma jini yan jigawa muna tsalle muna murna. Ganin tsarin filasta noma don jama'a su amfana. A rarraba babura masu duba filasta kar su shawara. Ga taki ko ina malam noman ranar mu ba matsala. magadan ne wanda duk ya wulakanta shi ma mata. Sardauna maza jiran fara mai kamarar aiki a gaishe ka na fara a gaida dattijo mai kamarar inganta tarbiyya. Aikin da kake ta yi babu wanda kake yi don ka san riba sai dai domin a amfana mai talamis kuɗin mu bai diba. amma wasu za'i mutu haka sai gubi tsaba mai talami suna da alkibla shi baya fushi da al'umma ya mutunta mutunta baya cin zarafin kowa da mun duba sardauna maza jiran fari mai kamar aiki a gaishe ka da fahara a gaida dattijo mai kamarar inganta tarbiyya masu sauraro kada fa ku sha'afa Shirin aiki da cikawa ne fake zuwa muku daga nan sawaba FM fitilar rayuwa kan mita 104.9 da ke nan birnin Hadeja. Kai ku bani kiran gwamna na jigawa. Badar ne gwamna a jigawa. Assalamu alaikum masauraro ina tare da ku kuna tare da mu a cikin wannan shiri na aiki da cikawa wanda mai girma gwamna yake aiwatarwa cikin ikon Allah. Sunana Dauda Adamu Kahutu rarara Mu ci gaba da sauraron wannan shiri. Badar To barkanmu da dawowa. Yanzu kuma shirin namu zai leƙa zauren majalisar dokokin jihar Jigawa wacce ta yi sabuwar hukuma da za ta kula da ayyukanta bayan samun sahalewar mai girma gwamna Muhammadu Badaru Abubakar. Wannan hukuma dai ta kare kasafin kuɗin aikace-aikacenta da take sa ran aiwatarwa a shekarar nan mai zuwa. Gaban bulaliyar majalisa Honorable Lawal Garba Muhammad dan majalisa mai wakiltar mazabar garki to koyaya ya kalle kasafin kuɗin wannan sabuwar hukuma tasu ga Honorable Lawal Garba. Kamar yadda sauran ministry da agency suke zuwa domin su tsefe su tattace to haka muka zauna da daraktocinmu na cikin gida da kuma sabon kwamishin ɗin wanda yake ke yake lura da harkokin majalisa ga baki daya cikin yadda Allah mun zauna da su kwamishin Sababi ne yanzu aka fara amma sun fara tsari mai kyau tsari mai kyau kuma suna tafi da abubuwan su kamar yadda ya kamata ba mu da wani abu mai nauyi a cikin tsarin ba ce muna so mu ga mun sun bar wancan sa'id da aka ba su aro sun dawo cikin majalisa mun gina musu suna gefen mu domin gudanar da ayyukan su yadda ya kamata na biyu sai magana ta overhead da suka yi ba dan kuma su ne masu kula da yadda ma'aikata suke da kuma 'yan majalisa training ne da ake training da whatever to dole ne a kasance suna da dan abu mai nauyi a kusa da su saboda gudanar da ayyukansu. kuma dama ce za su iya taka su tafi inugu barno su tafi yobe domin su ga wa'annan yan uwansu ne suke yi su kwafa su ma su kama nan domin mu zama mu ma mun tsaya da kafa mu gyangen to abin da suka zo muka yi na biyu kamar yadda kuka sani house service ni ne chairman na house service kuma harka ce ta ciki kowa ya sani dama mun ɗauko 2020 ne an to da shi mun ce za mu gina e-library mun ce za mu gina budget office mun ce za mu yi waye duk su ne muka sake sawa a ciki sai sababbin gidanmu da 'yan majalisun mu suka koma ko muka koma ko security farmers akwai abubuwan da muka yi ta kokari a sassa domin duk iyalanmu suna ciki ya kasance kowa hankalinsa a kwance saboda mu ne mu lura da jin daɗin su da kare lafiyarsu da walwalarsu kamar yadda aka ce mun tattauna da su sauran daraktoci da kuma 'yan kwamiti na house service ga abin da ya dace a yi ga abin da ya dace a yi kuma cikin yadda Allah za a yi da wannan nake cewa na gode. A gaida honorable Lawal Garba dan majalisa mai wakiltar mazabar garki a zauren majalisar dokokin jihar Jigawa. To tunda dai batun kare kasafin kuɗi ake yi ita ma hukumar da ke kula da ilimin manya ta jihar Jigawa karkashin jagorancin babban sakatare na ma'aikatar Dr. Abbas A Abbas ta kare nata kasafin kuɗin jim kaɗan kuma bayan kammala kare kasafin hukumar tasa ne ya shaida min adadin kuɗin da aka ware wa wannan hukuma tasa har ma a ƙarshe ƙarshe ya bawa gwamna Muhammadu Badaru Abubakar bisa haɗin kan da yake wa wannan hukuma tasu a da yaushe. Abin da aka ware shine miliyan 80. 80 ɗin nan da aka ware alhamdulillah zai ba da dama a gabatar da karatun manya a matakai kashi kamar guda hudu kashi na farko shine na farko da ake cewa a basic literacy sannan na biyu wanda ake cewa post literacy center sannan na uku shine wanda ake cewa continuing na hudu kuma wanda ake cewa ah, remediation centers na matasa waɗanda suka yi secondary ba samu dama samun wato jarba mai kyau ba wanda alhamdulillah suke zuwa wannan remediation centers din kuma mafi yawansu a nan suke samun turanci da lissafin da ake tunƙaho da shi wajen samun shiga jami'oyi da manyan makarantu a wannan kasa da ma duniya baki daya. kamar kashi nawa kuka kai mataki na aiwatar da kasafin kuɗi na wannan kashi da biyar. kuna da wasu matsaloli da matsaloli da barkate ko mun bayyana Haus kuma alhamdulillah Haus sun yi mana alkawari sun ba mu wata dama wanda na kyau tsammanin ba kowace hukuma ma suka ba wannan damar ba sun ba mu sun ce mu zo duk abin da muke bukata mu gaya musu mu kawo a rubuce kuma in Allah sai mana alƙawari saboda su ma suna so su bada gudunmawar su wajen cigaban ilimi musamman na wani bangaren hukuma dangane da cigaban ilimi a wani jami'ar Barka daga bangaren gwamnatin jiha musamman mai girma gwamna akwai wani haɗin kai da kuke samu na musamman wajen aiwatar da ayyukan a babban haɗin kai ba dan ya ba mu damar ba za mu ya ba za mu wani aikin ba ai kwarai da gaske yadda ga abubuwa daga agency for mass education ai ba wani kokonto sai ya ce approve saboda haka mu muna cikin farin ciki kuma muna gaba gaba wajen samun haɗin kai wajen shi mai girma gwamna ba mu da wata damuwa kuma alhamdulillah sai dai mai godiya a gare shi saboda ga 2015 matakin ilimi a wannan jiha dangane da ilimin manya shine kashi 44 amma yanzu 2020 din nan mun kai kashi 59.30 wanda duk najeriya ma ya cewa mun zo na biyu ko na uku ba inda za ka je ka samu wato matakin ilimi na manya ya kai kamar yadda aka samu a jigawa duk da koronan nan alhamdulillah ilimin ya daga a wannan jiya kuma muna godiya ga mai gwamna don ya ba mu damar ko muna aiki muna muna godiya a da Dr. Abbas wanda da shi ne za mu sako muku muryar Musa Adamu Ermo daga nan Hadeja wanda ya shigo cikin wannan shiri da bayanin karin wasu ayyukan da a cewarsa an yi su a karamar hukumar Hadeja da ma karin wasu ayyukan hanyoyin da za a yi su a garuruwan wannan jiha ta Jigawa wannan dai wani kari kan ayyukan da ya mana bayanin su a kwanakin baya ne gashi da bakinsa a kullum abin da muke nuna jama'a jama'a kuma muke fahimtar da su shine in an ba da aiki a cika ma'ana idan aka yi abu a ce gashi an aiwatar da shi ba wai a faɗa a baki ba na farko abin da zan fara magana anan shine muna gode mai girma gwamna alhaji muhammad badar abubakar mfr mni sadonar ringin Allah ya kara masa lafiya ubangiji Allah ya kara kiyaye shi Allah kuma ya kara masa tausayin talakawa mu na jigawa sanin mutane ne ba kusa TV ba gwamna ya bada sola a garuruwa da dama wadda tintini ma an fara amfani da ita ma'ana mutane sun fara amfana da wannan sola din yanzu idan ka biyo titin wannan na kan kwanar gidan tsofar rem na madi har ka fita main titi na malamadori wala inda ka san a dubai kake haka za ga sabuwar kwalta sabon titi kaga wannan aiki ne na mai girma gwamna an faɗa an yi kuma an ƙara faɗa an yi kuma ko da za a ɗora ma a yi akwai mega schools da gwamna ya magana ta already ma dutse har sun yi benefitin ana ana yin ta akwai a hadeja akwai a gazore wanda insha Allah za a yi su 2021 wannan shekarar da zamu shigo nan dota biyu za a fara wannan mega schools din a wannan emirate guda biyu kazaure da hadeja baya da haka akwai asibitin shaka tafi a yanzu za a yi guda 287 akwai kuma kirkira da sabon ayyuka na sabon makarantu da kuma renovating akwai sabon makarantu da aka kirkira su ma na azuzuwa da aka yi block 59 yanzu ana ana kan yin su na biyu akwai ayyuka na blocks 178 na gyarawa abin da ake bukata a duk lokacin da aka ce yau ga malamai ko kuma ga makaranta shekarunta ya wuce ko kuma an yi ayyukan sun dade irin sun tura babu wani abu da za a mata in ba gyara ba to saboda haka yanzu wannan ayyuka an zo an ɗauki makarantu guda 599 ana na ana kan gyaran su kuma an kirkiri sabbin blocks guda 178 to kaga wannan aiki ne wanda yake mai girma gwamna tintina an ba da su ana yin su ba abin da za mu ce mu talaka talakawan jigawa sai dai Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya ƙara taimakawa akwai hanyoyi akwai dutse madobi zuwa dunguli badona akwai gambara zuwa waza akwai hanyar tahi daga barando zuwa balago duk waɗannan ayyuka ne suke tafiya sabi ake yin su kuma insha Allah sai an kare su kamar yadda muka dauki kamar yadda mai girma gwamnati ya dauki alƙawarin wancan wannan ma insha Allah suna nan a tafi ana yin su akwai ta dumadumin toka zuwa auno to kaga yanzu waɗannan hanyoyi ne su ma ingantattu wanda insha Allah za a samu kyakkyawar kyakkyawar sadawa tsakanin 'yan kasuwa da manoma tsakanin kuma masu gidaje da ainihin masu zuwa ayyukansu da suke yi akwai kuma eh, ainihin ba da ah, wutar lantarki akwai garuruwa guda goma da aka ba su wutar lantarki wadda su ma ana nan ana yin aikin su wani gurin an gama wani gurin ma ana yi akwai a cirbin akwai a batu akwai a turbus akwai a kai gamari akwai a daurabuwa akwai a gwarzan garki akwai kuma a deji akwai a batare akwai a shagaryo akwai kuma a dawigi so da haka waɗannan su kuma ayyuka ne wanda ake na wutar lantarki wanda dama ayyuka dai du kamar yadda faɗa a baya cewar duk gwamnatin da ta dauki waɗannan abubuwa guda hudu zuwa uku to insha Allahu za ta tafiyar da abubuwan ta yadda ya kamata na farko lafiya ruwa harkar wutar lantarki harkar asibiti harkar hanyoyi duk gwamnatin da dauki wannan in insha Allahu za ta ci gaba kuma za ta ji daɗi baya da gwamnatin mai girma gwamna ta dauki wannan ayyuka tana yin su ana ƙara yin su ana ƙara yin su kuma muna nan za mu ci gaba da yin su da taimakawa talakawa da kuma inganta rayuwar al'umma insha Allahu Allah ya mu nasarar ayyukan da gwamnati za ta yi Allah kuma ya taimaki mai gwamna da dukkan

dawa ma sarauna da al'amudinsa zo mu kusan ka ya baba adan mu hana ka sirri ba kadimul islamu gwamnana kai ne ka fitar da kwarkwasa muna ta ba ja kalle maganar ku dahir To masu sauraro da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirin namu na yau a madadin fadar gwamnatin jihar Jigawa da ta ɗauki nauyinsa da abokan aiki Abdullahi Yawala kofar Arewa da Saifuddin Lawan mai kula da shirin Abubakar SD Zalikifil Abdallah Dagu ke cewa Allah ya sada mu da alkhairansa amin daga nan sawaba fitilar rayuwa.